We thank God for the work being done by the forces. Uh, as you can see yourself, everywhere is peaceful, and we appeal to everybody to come back and continue with their normal business. Mr. E. Adaji Commissioner 'yan sandan jihar Adama kenan ke cewa hankula sun kwanta yanzu yayin ziyarar da shugabannin hukumomin tsaro na jihar suka kai a garin Mobe ɗaya daga cikin garuruwan da aka kwato daga mayakan Boko Haram. Hukumomin tsaro sun buƙaci jama'an da suka yi gudun hijira ne a yankunan Gombe, Hommaiha da kuma Mobin su koma su ci gaba da harkokinsu kamar da. to sai dai kuma a jawabinsa mai martaba sarkin mobi wanda manyan jami'an tsaron suka raka zuwa fadarsa alhaji abubakar isa amadu ya ma danganta abubuwan da suka faru a yankin ne da kaddara kana kuma ya buƙaci jama'a da a koma wa Allah. Abun da Allah ya rubuta ba mai kaucewa. Wannan Allah ya riga rubuta zai faru kuma ya faru kuma da dawa wannan <clears throat> na yi farin ciki na ga duk mutane sun yi farin ciki. To kiran da zan yi da su a addinance bangiji ce baya sauya mutane su sauya ma kansu. Duk abun da ya faru nan mu muka kauce hanya. Duba inda muka kauce mu koma ga hali. don ayyuka ake tarawa kai sama in majority mai kyau ne alheri ya sauka in majority bai ko shari ya sauka to ko ya duba inda ka kauce mu taro mu gera alheri ya ringa kuma kowa ya da kaddara a da watan oktoba ne maharan na boko haram suka kwace garin mobi da fadar sarkin inda ma suka kafa tutocinsu a wani yanayi da shugabannin jama'a yankin ke ganin fada hannun wasu kasashen waje alhaji abraman kwacham wanda ke cikin waɗanda maharan suka sace wa dukiya a garin na mobi gama abin da yake cewa don duk kayan da aka kwashe a mubi wa'anda suke cikin mubi suna ji wa'anda suke tafiya da kayan ana ce musu kai jamaina duk wanda yake cikin mubi ya san wannan sannan duk majority wa'anda suke cikin wannan wuraren eh, eh, rebel na chad ne wasu ba sa jin hausa sai shuwa da sauransu su ne suka zo suka yaƙi suke yaƙan najeriya kuma in gwamnatin najeriya ta yi sakaci akan wannan to sai dai kuma yayin da ma aka fara komowa fatan jama'a shine hukumomi su taimaka a gyara wuraren da aka lalata kana abu da asibitoci sannan kuma jami'an tsaro su ci gaba da yin sintiri yanzu dai abun damuwa mu dai gwamnati ta gera kasa tsaro a cikin gari kamar irin abubuwan da ke faruwa na a samu a a samu zaman lafiya a gari rahotanni dai na cewa dakarun sojin kasar na fa ci gaba da fatattakar yan kungiyar ta boko haram wanda kawai yanzu ma sun samu nasarar kwato wasu yankuna na micika yayin da jama'a kuma ke fatan cewa Allah sa wannan nasara ya dore Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya